Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi-ɗuminsu. Alabin Jifri shahararren jarumin TikTok da kuma Murja Ibrahim Kunya shahararriyar jarumar TikTok sun haɗe sun yi gamayya akan waɗansu maganganu nasu da suka aiwatar a dandalin na TikTok wanda ta kai ta kawo ga iyayen yara sun fara koke a dangane da yanayin maganar da ta fito daga bakin nasu wadda aka tabbatar da cewa maganar ba ta da tsarki sai dai kuma ta wani fannin za mu iya kiran maganar tasu da cewa gaskiya suka faɗa daga wani bangaren kuma za mu iya cewa jan kunne suka yi wa 'yan mata daga wani bangaren kuma za mu iya cewa dama bariki ce da iyayen bayanta kamar yadda murja ibrahim kunya a bidiyoyinta da suka kasance na bayan baya take bayyana cewa dukkanin wani bariki to lalle fa babu shakka yana karkashin kasarsu don haka babu wata ya da za ta nuna mata ita yar bariki ce ko kuma ta nuna mata gogewa a bariki akan haka ta san dukkanin wani darasi da kuma irin subject subject da ake koyarwa a cikin bariki haka zalika shi ma ta bangaren alamin jifish din an tabbatar da cewa dukkanin wani wanda ya kasance uba a bariki kuma babba to fa su sai dai a kira su da jikokinsu a A daidai wannan lokaci suka fito suka bayyana wani abu a sakamakon fitowar iPhone 15 wanda suka tabbatar da cewa wannan ne lokaci wanda ya kamata a ce mata sun fito an shiga bariki. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan da jin menene dalilin da yasa suka yi wannan kira kuma suka tabbatar da cewa akwai kura cikin naɗi ko kuma mu ce akwai lauje cikin naɗi ku biyo mu da subscribe ba su da ƙararrawar sanarwa wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwar ci gaba da kawo muku labaran masu mu na yau da kullum. Shinji Fresh da Murja Ibrahim Kunya me kai su ga yin wannan magana akan matan da suka kasance na unguwa. Alamin Jifri shahararren jaruman TikTok da kuma Murja Ibrahim kunya shahararriyar jaruma a TikTok sun fito sun yi waɗansu maganganu wanda muka fara jin maganar a bakin Murja Ibrahim kunya wanda daga bisani muka ji a bakin Alamin Jifri Kano Style Material wanda ya fito yana faɗan waɗansu maganganu wanda suka yi daidai da cewa yana nema ya ci zarafin 'yan mata ne waɗanda suke na social media duk da dai cewa dama mun san da cewa ai duk iyaye ɗaya ne yanda suka ayyana cewa dukkanin wani wanda yake a TikTok to fa su ne iyayensu ko kuma masu ce su ne nan kakanninsu a daidai wannan lokaci suke yi wa 'yan mata talla ta hanyar da za a je a samo kuɗin da za a fara siyan iphone 15 wanda murja ibrahim kunya ta bayyana ta ce yanzu ne lokaci za yi za mu ga waɗanda suke da son sai iphone 15 yanzu ne za mu ga sun koma otal an kama wa mazaje domin a je a rakashe sannan a je a samo kuɗin waya iphone 15 duba da yanayin yanda mun san da cewa lokacin da iphone 14 ma ta fito irin haka aka je aka yi sannan aka samo kuɗaɗen da za a samu a sai iphone 14 wanda yanzu kuma ga iphone 15 ta fito kaga kenan sai a kama babban ɗaki inda an kama ƙaramin ɗaki ina kira ga ku lalle babu shakka kar ku bari wannan dama ta wuce ku ta mallakar iphone 15 mata yan uwana shi malamin jifrish ya bayyana hakan a dangane da ganin cewa ya tabbatar da dukkanin matan da suke gogayya da su a kafar ta sada zumunta ma'ana dai ta tiktok ya tabbatar da cewa mata ne irin waɗanda suka kasance masu wannan halayyar wanda daga wannan maganganu nasu ne waɗansu mutane suka fara kalubalanta su daga cikin 'yan social media ɗin wanda suka tabbatar da cewa ba lallai sai mutum ya je otal ya kama ɗaki ba ko kuma mace ta je otal ta kama ɗaki sannan ne za ta samu kuɗin da za ta zo ta sai iphone 15 ba duk wacce ta mallaki iphone 15 ana nufin irin wannan harƙalla ce ta haɗa ta da wannan miji sannan ta mallaki wannan iphone 15 ko kuma menene su al'amin jifish din suke nufi duk da cewa su iyayen bariki ne bai hana amai musu da martani irin wanda yake bakin 'ya'yan nasu ba wanda suka fara caccaka su a kafar ta sada zumunta ta tiktok wanda aka tabbatar da cewa har sai da jikin al'amin jifri da kuma ita kanta mu ja ibrahim kunyaye laushi suka rasa ta ina ne ma za su kare dukan da ake kawo musu to masu mu ne da kullum a matsayinku na masu 'ya'ya a gida shin wanne irin gudunmuwa za ku iya bayarwa ta addu'a Allah ya kare mu daga cikin shiga irin wannan halaka Allah ya sa mu dace.